mu a cikin wannan sura wato jiya kusan mun kwana aya ta 20 ce aya ta 22 saboda aka aya ta 23 na matashi Allah shi mana jagora wannan isa da muke karanta Allah yadda ka tsirar da mai ita daga sharrin yan duniya mu ma Allah ka tsirar da mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka tsirar da mu daga sharrin kowa da kowa kai ma mai wannan kisa karshe mai kyawu Allah mu ma Allah kai mana karshe mai kyawu yadda ka ce karshe ne da shi da baba ne da inna da kanne ne da yanne ne Allah ka kyauta ce namu karshe haka da mu da wayanmu da kanne da yanne mu saboda rahmanka to ga Musa nan jiya ya fuskanto daga Misira zuwa Madina kuma tsakani da Allah bai san inda hanya ta don shi dan birni na gidan fir'aun ya tashi bai saba da wahala don haka bai san daji da hanyar daji to saboda haka kun san sai ya yi addu'a don shi musulmi komi na musulmi addu'a komi musulmi ya samu kai in ya samu da ya kaso shi addu'a in ya samu da bai so shi addu'a to don haka musa da ya gabe gane hanya ba sai ya ce ya san dai allah zai iya gwada da hanya in ya kai asa an asa rabbi an ya hadiyani sawa asabi to ga nan ya iso bakin ruwan madina walan ma warada ma a madina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ما غير الرعاء وأبونا شيخ كبير jiya ba kuma ce dalilin da ya sa an ce a kashe annabi musa saboda taimakon masu kwanu to sai ya guda gashi kuma yana cikin gudu sai ya iska wasu masu kwanu gashi na ya tsaya kuma taimakon su haka bayan allah sun saboda ka duk wanda allah ya ce maka samu wani mukami kan cincin mutane ko cincin mutane da mukamin da an ka ba don kun zama manya kuna cutar yara cutar nan dawa za ta yi gare ka amma in ba ka cutar mutane kana taimaka ma duk wanda ka gani mai rauni karkashin ka sai ka taimaka da izinin Allah duk duniya ga yan son taro sun halaka ka ba za su iya ba duk duniya ba ko mutum ba kun gani wajen taimakon mai rauni aka koro shi amma to sun yi mai ai ba su yi mai ba to ga shi nan walan ma da ma a madayana lokacin da ya zo ruwan madayana kamai a shigo garin madayana madayana ta yi gudu gari garin annabi shu'aibu canza yana, to ya zo bakin gari sai ya iski nan biyar madayana ai wasu da ile harijiyar nan ta madayana ya iso ta, waje da alayhi ummatan sai ya iski wasu al'umma wurin batun minan nasu wasu jama'a na mutane shi mawashin suna ba dabbobin su ba sun taru duk maza ne masu ƙarfi sun taru suna babu. ya ɗan tsaya wurin waje da min duni ya mura a ne sai iske wasu mutane biyu mata guda biyu sewa waɗanda ba su cikin waɗanda su yara na ƙanana mutane manya sun taru ban ruwa ɗaya suka yi ta mutum masu rauni an yi banza da su ta zuda da su ko 'yan matan ƙanana sun jaye daga cikin maza ta ani a gana mahoma sun hana dabbobinsu an da ma'i daga ruwa don ba su son cuɗanya da maza kala musa lahoma ku diba can gudu yake kura ta yan kai amma da ya ga masu rauni ya ga duk kowa na tarkoki ana bi da yan yara ai banza da su ga tumaki gare su da yawa musa barin gudu ko mi ka tawa ta wurin sai ya tsaya ta ga masu rauni allah ba haka ba haka shi an magabatan mai yake Allah ya gafarta mai zala. Amin. irin waɗanda ayyuka masu kyau da su Allah ka taimakon mutane shi ya bari ku gani zuwa kwana biyu ku ga taimakon da Allah zai wa izala game da taimakon da ta kawo mara za ku ga taimakon da Allah zai mata ba dan kaɗan ne mata ba da izinin Allah ba san da mun dade mana ta gaya muku laihin izala izala na da laihi ga mutane na ce muku laihin ta kamfen ta kai wato lancin ta kai ta tara miliyoyin kuɗi a sa aljihu a taimakon ku da Allah ko kuna kuna da a tara kuɗi kowa ya kwashe abin da ya ce waɗanda shugabanni ya na miliyan talatin sun ka samu wa ka gane su haka nan ya bi su gobe duk inda mutum ya san yana maganin su sai ya yi muhimmai da su su rika ɗiba kuɗi na ya an ka samu miliyan talatin a ɗibi miliyan goma a raba ma ya hamayya ku gani ya hamayya nan na ci gaba da hamayya Ko to yanzu da Allah ya taimaka su zo su tara kuɗi da yake ita izala ba kungiyar siyasa ta ba sai su tara kuɗi ba ruwansu da ɗan siyasa kowane fati kake ba ruwansu ko ɗan izala kake ko ɗan ɗarika ko ɗan shi'a ko ɗan wa kake marayi ne suka da su sai a tattaro marayen na a ba su abinci a ba su kuɗi a ba su yadi a ba su atamfa to bari ku ga taimakon da Allah ne tun tunda ne su mara gane sun dawo ga haya dori wa'azi ya kada aka yi ne dai a tawa a yi tsalle ga wuri kala Allah wa kala rasulu to yanzu an wuce na yanzu kala Allah wa kala rasulu kala aljihu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana to da irin wannan taimako ake samun nasara da shi aka samu ci gaba wannan irin wannan taimako to da shi na Musa ya biyo da iske waɗanda masu rauni sai ya tsaya kala ma saɗa kuma ya ce kai ya labarin ku ai ma anu kuma ya labarin ku na tasbiya ne ba ku shigowa cikin jama'a ku ba ba kala ta sai yan matan nan suka ce ala nasi mu ba mu shayarwa ta zirra sai makiyaya manya sun tahiyar su jan ƙwararriya ai abin da yansirhu wa abin nan yusirhu mawashiyahu sai sun karkatar da dabbobinsu annan da ma'i daga ruwa kawfa zahama don mu ba mu son zahama turere ne da mutane in sun wuce falasɗi sai mu shayar musu da ruwa sai mu shayar da dabbobin mu ruwa mu sai mu mu ba da ruwa walbilu biya abin na abin na yazdura ya ce abin na abin na na arubai wato asali wa asdara wa bi qira'atin abin na minas sulasi wato sadara ai yarji'u min sakayin sai sun koma daga baronsu su manyan wani hana imra'ata ne masturata ne mu mata muke masu hijabi da ifata ne masu rauni la na kadiru ala mu hamatin rijali ba mu iya samun ikon ne da maza ba za mu iya ba wa malana rajulin ya kuma bi zalika kuma gidan mu ba mu da wani namiji wanda zai sayi da kula da dabbobin babanmu ɗaya na ko ɗiya mata muke kuma mu ɗiya ne bai da ɗiya maza shi yasa ya aiko mu kiwon awaki ne da babawa ina ku sun ka cewa abuna shekun kabiru babanmu tsoho na kwari ya tsoho bai iya tahowa daji ya kiwon dabbobi la ya kadiru an tsiya ba ya iya samun ikon ya shayar da abin da ya shayar fayar silna sai ya aiko mu ɗirara saboda lalura sai musa ya ji tausayinsu ya ga dabbobi da yawa amma an ce ubansu ya tsuwa kuma bai da ɗan namiji wanda kai ne wannan aiki sai musa ya ji ya kafa wando ne ya ji ya riga ta yi fasaka lahu fasaka lahuma thumma فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما سيبان tsaya da ya ɗebo masu ruwa ya ba su min bi irin kwakwara ga wata rijiya ya ce ku da wata rijiya ku to mace wacce rijiya sai suka kora ya ta can ya ba su ruwa wata rijiya ta a kusa ga wata rijiya rafa a na hajjarar anha ya ɗauke wani duci da an ka aga mata duci sun ka aga wani don kada yan matan ba su yi ban ruwa sun ka ɗauki ƙaton duci sun ka aga mai rijiya shi wannan duci la kawo illa ashirata abu sun ba mai iya ɗauke sai mutum goma amma musa da hannu guda ya da dutse da ya jiwa wa shi bayan ya jiwa da dutse sai ya ba dabbobin sauwa to kusan idan za ka yi addu'a ana so ka yi aikin alheri shi yasa gani in akwai bukata babba ana so a yi addu'a babba sai a ce to a yi alwala aiki na ɗaya na alheri kenan sannan a yi na a biyu aiki na biyu na alheri kenan sannan a yi na Allah kamar tarbi a Allah kamar istighfari a Allah kamar salati sannan a yi sadaka dada sannan a fara yi addu'a duk waɗanda kun ga aiki alheri na sai addu'a ta hawa bisa taki sai ta wuce sama to Musa ya yi aiki na alheri kun ji ya taimake wasu masu rauni duk wanda ya ga mutanen da ba su da ƙarfi ya kama musu da ko karkashi ne a ofis ɗinai ko kuma abin da na wani wuri na daban yadda ga waɗanda ba su da ƙarfi ya kama musu to ya yi aikin alheri kuma daidai lokaci in ya yi addu'a Allah na asa addu'a don ya aiki alheri saboda haka bayan Musa ya gama aiki alherin nan gashi dama cike yake da yawa bai ci abinci sun matawalla sannan Musa ya jiwa ya sarrafa idan dalli ya juya zuwa ga inuwa saboda ya ji rana litasura kun san bai saba da wahala ya shiga cikin inuwa don ta lullube shi min ta har shamsi daga tsananin zahin gana rana wa huwa ja'iu ba ma Allah yana cike da yunwa wa qala sai shiga inuwa ya fara addu'a wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya ya Allah ni game da abin da ka saukar mini min khairin na alheri ya Allah fakiru mabukaci nake ga abinci ya Allah muhtajin ina da bukata ga abinci Allah ka bani abinci kun ji addu'a ga abinci ke rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakiru addu'a ga abinci ke ai muhtajin li kulli shay'in min ta'a. Allah ina da bukatar wani irin nau'in abinci a kawo mai abincin da dai zan ci kun san in mutum ya ji yunwa wani abinci ya ci daɗi ne ya gaji saboda haka ce ni dai ina da bukata li kulli shay'in ga kowane irin nau'i min at'am na abinci so nake dai ka bani kowane irin abinci na da ya ci alayhi da in rayu gare shi idan ba ta samani da yalin dawo yanda kwana ne takwas bai ci abinci ba kwanan nan takwas da yana gudu komi bai ce ba ba Allah gudu na yana hitar rai daga misir to fir'auna ya ce a kamo shi ya tara masu yanka ya ce yanki shi za a yi tsakani da Allah ko kai na aka ce ana yankewa ba sai da ganin kai kare ba wa kace ma da yanke ka saboda haka shi yasa kwana ne takwas yana gudu dawo yana ce yana ciki yana ciki da yunwa wa anzalta bi ma'ana al-madari wa baqira abin khamr inna ada billahi li'annahu ma'ana sa'il wa ɗalibin. ma'anar mai roƙo to kun ga abin da musa yake to bayan ya gama taimakon ya daga ya yi addu'a mai lita ya ce fa'ala musa ba fa'ala musa ya aikata abin da ya aikata min musa a alata bani shai binta a shai na taimakon iya biyu ‘yan mata guda biyu iya a shekul kabir wato tiza nan babba wadda arabu da musa ya gama aiki alheri sai ya addu'a ga allah ubangiji ne fa ajaba du'a'ahu bi fi'li sai Allah ya ansa addu'a Musa bi fi'li saboda aikin gana alheri ne taimakon gani yawa masu rauni yayi addu'a sai Allah ya ansha addu'a duk wanda ya taimaki masu rauni cikin kuɗin ya addu'a Allah na ansa addu'a wala ma raja'ata ila abihim sanda yan matan da sun ka dawo wurin babansu fi zamanin akalla cikin zamani mai karanci mimma kana mimma kana ta tarji alifi zamanin da a karami bisa ga zamanin da sun ka saba dawowa ciki ne sun saba su daɗe ba su dawo ba yau sai baban su ya ga sun dawo nan da nan saboda sun gama da musa ya sha musu da ruwa fasa alahuma a zalika sai baban su ya tambaye su daga an kai kun ka dawo da wuri yau ba aka barata sai sun ka faɗa mai man mansa kalahuma sun ka ce ai wani matashi na mun ka gani shi na yabba dabbobin mu sai ya tambaye su kun san kuna iya gane wurin da yake sun ka ce don sun kasar da ya shiga inuwar wannan ya yi kwance yana ta roƙon abinci ga Allah wa ƙala laihe damu sai babansa ya ce ɗaya daga cikin su ya ji ta yi kiki romin shi to ga ta nan ta zo waje a laihe damu فجاءته إحداهما تمشي على لك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ما لم na أدوى ka ga mutumin da a cikin matsala ka taimaka yanzu da ka roƙi Allah sauki yana kawo maka sauki saboda ka bari ka taimaka ma talakawa masu rauni in kun ka taimaka mu sai ku yi addu'a ku ce Allah ka taimaka mana in kun ka taimaka mu sai ku ce ya Allah ka taimaka mana sai ku ga taimako nan da ya zo dan shi ne annabi ya ce baki rubin sadaka ta fa innal bala'a la yatafadda'u ku sauko ku yawaita sadaka da innal bala a lalle bala ila ta kada haba ya ita wata duk tantan da kuke gani na kasar tsakani da Allah ga dai abin da muka karanta wa na hadisi ya an ka fuskanci sadaka tsakani da Allah kwana biyu kana jin sauƙin ko ka wuri wasu ku yawaita sadaka ruwa tawa mutane yawa sai ka ga mutum gashi da abu da makwata ne cikin yunwa ga yan uwa ne cikin yunwa na sani ba ka iya ciyar da su duka amma ai kana rage musu zahi dai ko kana iya rage musu zahi yanzu ina laihi wanda ya ɗauki abin na sa'i biyu ya baka ai shi ko wancan na can haka iya baka sa'i biyu shi ko wanga ya baka sa'i biyu a kaga ana ɗan ƙaƙara to amma kowa ya kama kaya ne ya yi wani ko yawan kuɗin bai sani ba waɗanda ya tara amma babu taimako ko wani iri abu guda ka sa mutane su yi taimako yau a cikin lokacin siyasa ta sun shiga siyasa to ina abu ya yi kuɗin ga akwai su maganar babu kuɗi babu kuɗi wanda duk bai da da amma masu suna nan da su wasu dama ga ka'idar Allah duk sanda ka ga wani ya rasa sannan wani ya samu wani bai taɓa samun kuɗi ba irin karon to a ɗibi kuɗi a yi alheri mana ya jama'a don a samu sauƙin matsalolin rayuwa to kun ga Musa wanda ya yi aiki alheri yayi addu'a shikenan Allah ya shi addu'a ta to kuma ku rika yin hakan ku rika aikata aika alheri domin Allah shi kawo muku sauki da mahita ga abin da kuke waje a hida huma sai ɗaya daga cikin an matan ga ta zo mai babanta ya aiko ta tamshi a tana ta yi a bisa ga kunya wada atan kuma dirha ta dauki abin nan mayahin abin nan hannun mayahin hannun rigarta ta ada ala waje ya ga huskarta bayan ta sa hijabi ta kawo kuma ta ɗaure fuskarta haya aminu don kunya ga musa tana kunya musa ba ta yi ido da shi ƙalar sai ta ce mai inna abi ya da'uka mallan babana yana kiran ka liyaji zai ka ajira masu ƙaitalar don ya saka ma jinga ta ladar aikin da ka yi mana ruwan da ka ba a wake mu fa jabaha musa ya tashi ya karba mata don ya ji yunwa babu da zai yi sai ya ce tau mutane kiran fi nafsi amma mun kiran fi nafsi amma cikin rai ne yana mai kyamar aka ujrati yana karba yana kyamar ya karbi jinga don aikin da kai riga kai da Allah kuma ba daidai na ka shi jinga ta hanka baka wanda yi don a kuɗi wannan ba matsala na ba amma dai wanda yi da Allah bai kamata ka shi kuɗi don shi kuma saboda haka ga ne ya bi ta amma dai yana kyamar karɓar jingan nan ka annaha ƙasa da almakafa almakafa kamar tana mihi a saka mai da aikin gana alheri da yi in ka da mai yari da in wanda ka son a saka mai na fa mashabbai ne dai sai ta ci gaba da tahiya gaban Musa iska na bugowa iska na bugowa waje a latin rihu ta dirbu sauba iska ta shiga tana bugun tuhahin kun san iska na bugun jikin mace sai zane na macewa ga jikinta jikinta sifar jikinta yana bayyana to haka ta kasance gaban Musa fa kashe fasa ɗaya sai iska ta bugu sai ƙauranta ba jikinta sama ba ƙauranta sai iska ya ɗan jaye zane ga ƙauranta sai ƙauranta ya bayyana Ba ƙala sai musa ya ce mata ke imshi halki dawo bayana ki ta ya bayana ki ta ya bayana saboda amana ta saboda kai ya ga wani abin sha'awa gare ta ta shiga da ne ta ce kuma bayana don kullum ka kama idon ka sai ka zanna lahiya wal mar'u ma da maza'aini yuqallibuha fi a'ayin al-ghayr mawqufun ala qarari wal mar'u mutum ma da maza'aini muddin yadda wani mai ido ya kalliba yana jujjuya dibina dibina fi a'ayin al-ghayr ga idon wani ne mawqufun ala qarari to bisa ga hadari yake zai gano abin da bai iya hankuri da tunani ne kuma bai samu ne ko mutuwa ne bai samu ne ido a haka ne su jawo ma irin wani saboda ka musa ce ke imshi kalli ita ya baya in kai ga wata kwana ban san in ji murya ki dulla ni ala dari ke gwada ke gwada min bisa ki gwada min hanya da an kai inda za a kwana kame a yi kwana to ki dauki duci ki jewa inda za a kwana in na ga duci ki inda ya fara to na san aka bi kake min magana don in mutum na yake banta shi dan ya ce haraka uku ya ce ya rance da Allah man ya ta bai aika kowa cikin yara ne shi ka ba da kai ya ce duk mutumin da ya banta da mace sun biyu ɗai ya ce wallahi kowa bai aika wa da kai ne ya karuwa bai gushewa ce sai ya ga mugun abu yawo to don haka in ka ga mace daga kai sai ita to ɗauki mataki mai shi ta bayan ka kuma ta nesa ka bata kusa ka bata baya ta nesa to haka na annabi musa yi da wannan yariya wa fa'ala yariya ko ta yi hakan ila an ja'a abaha har lokacin da ya zo wajen babanta wa ho shu'aibu alaihi salam ashe ko da ya zo yariya ɗaya annabi shu'aibu ta ita ta kuma ashe yaran ga ya taimaka gidan suna na yana gudun gare ka gidan suna na yana sai iske cikin matsala sai ya kama masu gunga wato haɗuwa ta yi daidai da rabu wanda ya ce wajen shu'aibu wa inda huda amu a wuri ne abinci an yi abinci an kyakkyawa abinci an gyara kun san gashi awaki gare an gyara an gyaggyara an yi tuwo mai kyau wa qala sai ya ce Musa zanna yaro zanna ka ci abinci fakul ijlis fakul izaune ka ci bakala sai Musa ya ce a akhafu an yakuna iwadan amma tula lahu ya ce ba zan ce ba ina jin tsoro kai ya zama jingata game da ruwan gani da basu ni ruwa don Allah da basu wa ana ahalu baiti ni mutumin wani gida nake gidanmu gidan annabawa na la na dalubu ala amal khairin da in mun yi aiki alheri dan Allah to ba mu da ya mu da baya sai shi abu ya ci irin wanda ya kasa fa qala shi abu sai shi abu ya ce la ba dan jinga ba jinga ta tar wanda ka ba su ni wa'adati ni ko al'adata wa'adati abai da al'adar babannina an makarri a fa mu ko gidanmu al'adar mu duk ba ko mu girmama shi wani da ya mata a mamaci yadda abinci ga baki kun ji kowane ya faɗi al'ada su alheri ba kala sai musa ya ce to a kawo to an ka kawo musa ya zanna ya ci to bayan ya ƙoshi ka kun san hausawa sun ce ba ba ko ruwa ka sha labari to ba ko sai ci abinci ya sha ruwa ya ƙoshi da sai ya yi gashi da aka bar bi hali biyu aka bar bi hali sai ya kama ba da labari yabba annabi shu'aibu labarin musa yabba annabi shu'aibu labarin ne dalilin hitowa ce daga misali daga farko har ƙarshe sai annabi shu'aibu ya tausaya mai kala ta'ala sai allah ya ce falan ma jira a kusan da musa ya zo gidan shu'aibu annabi shu'aibu wa qassa alaihi alqasasa ya karanta mai wannan labari mazdarun bi ma'ana al ya karanta mai labari min qatali al-qibti yace ai na kashe baqibti wa kasadum ya ce su ko sun ne su kashe wa khawfu min fir'auna da tsoron da Musa ya ji ga fir'auna sai ya faɗa mashi ayyuka kala sai shi abai ce kwantar da hankalinka annajauta min alqawmi zalimin ka tsira daga mutane a azabu kun gane addu'a Musa ta jiya rabbi najjini min alqawmi zalimin jiya to kun ji ta najauta min alqawmi zalimin mala in dai alheri na aikata alheri to iya addu'a da izinin Allah Allah zai kasa. kun ga addu'a biyu ta kun ji Musa ya yi bayan ya aikata alheri guda alherin da ya taimako makimbi ya yi addu'a kun ji Allah ya ce mai na jauta min alqawmi zalim addu'a guda taimakon ɗayan shi annabi shu'aibu da yi ya ce a bashi abinci kun ji an ce mai ya ci abinci kamar da kun ka ji yanzu na sun gane li fir'auna alama da yana bai fir'auna bai da iko yana to dada Musa ya ci abinci ya yi gashi annabi shu'aibu ya tambaye ta ya an kai kiddaɗe ta ce to hira na kai gaba gare sai iska bai zani na sai ya ce in koma baya gare bai san yana gani na gaba gare shi abu ya ce lalle yaron da akwai amana gare shi ta ce bayan ina ta yi a baya gare ya ce in tsaya nesa shi yasa ka gama mu dawo umar fito da wuri ba in tsaya nesa ya ce ya an kaki inda za a kwana in je wa miki kaɗi mai magana ba sai in ji ta sha'abu ya ce lalle mutumin ga akwai amana kai yaro kana da mata to ko kai na kaga mutumin kwarai kana wasa ko bashi na kana bashi mata kamar da ko bashi saboda haka yace yaro kana da mata yace banda yace ta yaro kan bai da ko dari bashi da bashi aure za a mai sun mahin fara da shi'aibu sannan shi'aibu ya keɓanta ya naji ma'abintai yana ganawa tare da yanyan yan mata guda zai ba annabi musa ciki yana gana da su don uba na kwarai bai aure da ɗaya sai tana so bai da mata ce ko ba ki sun yi akai ni da kyau kashe kunya wasu haka nan da tijan dore kai go yanzu ba akwai sauran na dole wa'anda kai haka ko wanda ka gani haka nan da tijan dore na ko ka gani a wani yaro da tijan dore na ya ba a yi mata kana a ce ko ba ki sun da ka yi haka Allah ne bai baka lada kun bai yaba ka kuma sannan ita baka shiryawa da ita kuma baka zama da su lafiya to sai annabi shawarar ya banta da shi da ɗaya ɗaya na biyu yana shawara da su bi sha'anin musa alaihi salam ga sha'anin annabi musa to me kuka gani game da shi kala ihdahuma qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyul amin to mace kunya gare ta yarinya karama ba ta cewa ina son wani ah. kunya gare su to babban mai wayo ita ce kala ihdahu ma sai ɗayan su ce wahiyar mursalatu ita ce wanda an ka aika ta kira Musa al-kubra ita abbabbar hau asugura ko karamaci sai ta ce ba ta iya ce ya baba aura mishi sai dai ta shirya dubara ta ce ya abati ya baba na yasa a jira kada kai ɗan ga aiki ka zanna gidan ga mun aiki ka ji wata dubara ai a ajira ka daukai ɗan ga aiki yar agana mana shi kiwon awakin mu inna khayra a sa'ajarta lalle wanga yana cikin hiyayyin waɗanda ka ɗauka aiki alƙawayu don yana da ƙari al'aminu kuma amintacce na isa a jirgu ba baka ɗaukai ɗan ga aiki wace don yana da ƙari wa amanati yana da amana fasa alaha anuwa sai ya tambaye ta ina kisa yana da ƙari ina kisa yana da amana ya kisa yana da ƙari da amana ba aka bar ta zama ta kaddama sai ta faɗa mai abin da ya gabata min rabbi hajran bi'i ta ce dutsen nan da mutum goma ka ɗauke ya baba hannu guda na biya sa ya tallabe shi ya yi jiwa da shi saboda haka baba na san yana da ƙarfi ya ce to ina ki san yana da amana sai ta ce wa min kauli hila ce mata da imshi kalbi ke kuma ba na ki ta ya ta ce to wani gana na gani da gani sai shi in mace yin amana na sa ni gaba ya kai ta kallo na amma saboda amana ta yi ya ce koma baya kuma babu kowa daga ni sai shi sai ni gane mutumin nan yana da amana wa ziyadatun annaha lamma ja'atu tace kuma ƙari baba baba ƙarin bayani tace lamma ja'atu sada ta zo mai wa alima biha ya gane mace ta yana kwanci haka rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi yana addu'a Allah ka bani abinci sai ya ji boci ko da diba da ga sai ga yani a tsaye ta ce to lokacin da ya gane na taho bara a sau sai na biya karkata kai na yaji bisa mata walin yarfa ahu bai daga kai na yadda yi na ba sai na gane amana gari shi farage ba shu'aibu alaihi salam bi in kai sai shu'aibu ya yi kwaɗayi ya aura ma Musa yariya ta sai ji daɗi aura mai ta ya tura shi awai aura qala inni uridu qala in لك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أشق عليك ستجدني kun san mutumin kwarai mutumin kwarai ya kabila kala sai ya ce kai yaro in ni wuri da an ɗanki haka idan na ta yi a hatayi ina ni yana so ya aura ma ɗaya daga cikin ɗiyan nan guda wahiyar kubara a wasu gara ko babba ko karama kamar wadda ka so ya ce ban da kuɗi ya ce ba shi zan ba ba shi zan aura ba a kan ina zan samu kuɗi in biya ya ce ga aikin nan ɗaukaka a rika cirewa cikin kuɗin da aka biyan ka haka biya ala an ta ajira ne akan kai min aiki an ta kuna ajiran ne ka zama ɗan ga aiki na fi ra'ayi ganami a cikin kiwon awaki na zamaniya hijajin shekara takwas ka shekara takwas ka nemi kiwo kudin da zan biyan ka cikin shekara na takwas su asa zaki ba ina atamamta ashirin in ka ga dama ka cika shekara goma a yi ra'ayi ashirin sinina kiwon shekara goma ba mini in duka tamam cikawa daga wurin ka in ka gada ma ka yi shekara goma in ka yi shekara goma shekara takwas na ɗauke ka aiki in ka ga dama kai shekara goma daga shekara takwas zuwa shekara goma duk dan da awakin na sun wa na ka shi in ka ga dama kai an ce horanan awakin nan dogayen nan da kuma gani wasu malamai sun ce daga abin nan musa suke suna an wa shekarar nan ta takwas zuwa goma suna ya samu ya kawo ga suna hasan kawo na kusa gari Allah ya gafarta mana ya ce to riba ka ga abin da kake so wa ma uridu ana shukka alaika ni ban sai in tsananta maka bishira da ashir in ce sai kai shekara goma wasa ta ji da ni in sha Allah in Allah ya so kun ga ya ce in sha Allah litta barki don bida albarka in sha Allah wasa ta ji da ni in sha Allah min salihin in Allah ya so za ka samu cikin salihai alwaqi alwafiina bil ahadi alwafi na bil wa inda amma suka alƙawari wannan shine alƙawarin da ya da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ya sa shi wannan aiki ya biya shi wannan ko Musa ya yi shekara goma zai yi don awakin ga ji an ce za a bashi Allahu akbar duniya ke na har da annabawa suna son duniya babu wanda bai son duniya ya ce in ka gara baci ka shekara goma duk ɗiyan da an kaiwa daga takwas zuwa goma naka na ya ce goma zan yi Allah ya gafarta mana ita duniya kowa na son ta na haka duk wanda ka ji ya ce ai malam bai san duniya wani malami bai san duniya ƙarya ta ya yawana maka kai dai kauce mata ya don wani dalili ai annabawa suna son ta kauce mata suka don wani dalili shi yasa sun kauce mata ba nan muka karanta da ku annabi shu'aibu da annabi yaqubu sun ga ce sarki ya ce ka ba mu ɗanka mace da shi yace ban ba su baba mai ma alkawari za mu zuru shi ce ai kun yi alkawari ga yusuf farratun fi yusufa kun yi abin nan sakaci da yusuf kun bada shi sai suka ce baba wani zadu kai da ba'irar lodin raƙumi guda za a ƙara mana sai ya ce to ina ba ku shi amma da shari'a wanda an ka ambaci lodin raƙumi ya ce ina ba sai amma da shari'a duniya kenan babu wanda bai son duniya nan wurin muka karanta da ko Allah ya subhanahu wa ta'ala ya yi annabi ayyuba yana cikin wanka ya aje wando ne da riga ta yana cikin wanka sai Allah ya aiko gargen abin nan dinari da azurfa daga sama ya zuru malam ko wando ne bai sa bai kama diba kina wanka sai Allah ya ce ya ayyuba baka wadatu da arzikin da nima ba ya ce Allah na wadatu amma Allah arzikin ka ai ba a gajiya da shi Allah ya gafarta mana kun san da muka karanta da ku kuma cewa cikin bukari to Allah ya gafarta mana duniya kenan duniya kowa na santa amma abin da zakuwa gani ana kaucewa hanyar da mutum ya san duk za ta bashi matsala ga addini ya kamata ya kauce mata Allah ya gafarta mana kala zalika baini wa bainaka qala zalika baini wa bainaka ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alayya والله على ما نقول وكيل sai Musa ya ce zalika alladhi qultahu magana gar ka fadi mai gida ita ce bai ni wa bai ni ka tsakani na da ayyamal ajalaini wani ajali guda biyu as-samani aw al-ashay ko goma ko takwas wanda dan ni cika kowane ne to kar a zarge ni ya ce wa ma za a ai ra'ayi wato kiwon shekara goma ko kiwon shekara takwas wanda duk kadaita ni kadaita bi ni hukunci da shi ai faraktu ni kare da shi fala udwana alayhi to kada a kete da iyaka gare ni ya dalabu ziyarata alayka a ce sai na kara wallahu alama na qulu ana wa anta wakilu kuma mai gida da ni da kai abin da muka faɗi Allah a shaida ai hafizun Allah ne mai kiyaye au shahidun ko kuma Allah a shaida qultu abin na fatammal aqad sai kullum uh, aure ya cika kun ji aka kulla Musa aure da mata ta watan malakar da dalika kullum aure ya cika da wannan wa amar shu'aibu ibnatahu an tawdiya Musa asa sai annabi shu'aibu ya ce Musa ya yarda ya zama dan ga aiki sai annabi shu'aibu ya ce madiya ta ta te ta wa Musa sanda ya dafa wa biha asiba wanda zai iya ture masu dagi da ita an ganin bi daga awaki ne wa kana ismul anbiya inda sanduna annabawa suna wuyi ne kun san manzon Allah ko wani manzon Allah yana da sanda to duka sanduna annabawan waɗanda an na gidansu annabi sha'abu na gidansu to suna nan gari shi kenan yariya ta te ɗauka ko ayyada yadda abin nan yadda ku sai hannun shi eh, shi annabi ya to ko waka biye dihi sai ta te ta yariyar sai ta ɗauko ashe sanda da ta ɗauko sanda annabi adamu kudi ba hada annabi adamu yana da sanda fa waqa fi yadihi asa adam sai sanda annabi adamu ta fada ga hannun musa min asil janna wanda an kai da ice aljanna ba kaza sai a kaza musa sai musa ya ashe ta bi ilmi sha'aban da sanin sha'abi sha'abu ya san sanda annabi adamu ta ɗauko to yanzu ga musa nan ya riko sanda ta zai je wajen aiki to musa bismillah فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله صبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون موسى gashinan dada an yi aure kuma hammata ta haihu yanzu musa ya gama aiki don haka daina gida kun san duwa da wurin bakonci yake to gida yin shi na to musa ga yanar mai daniya falon ma da musa ajal lokacin da musa ya kare ajal ai ra'ayi wato ajalin da aka diba mai na ke wahiya wa huwa samani aw ashar sini shekara ta ko shekara goma wa huwa madanun bi shine abinda aka zato garin shekara goma ne musa da bi ahli gashi ne ya biyo hanya da bi ali da iyali zaujatahu mata ta yi bi idin abiha da irin babanta na hawa misal kun san idan ba ko ya zo ga gari ya yi aure to ba a bari ya hita da yarinyar nan zuwa wani gari sai da na ubanta yan ubanta bai amince mai ba to sai dai ya batta nan in ya gaji da zama ya rabe da ita amma ba a bari ya da ita in ba amince ba to sai ya hita da izinin abiha da izinin babanta ya hita da ita na hawa bisir to yana kan ta yi a nasa sai ya cinke haske amsar min ba'idin min janibi tulina sai ya cinke hasken wuta gehen dutse tun daga nesa ya gane shi kala da halin kusu ya ce ma iyali na yan kusu bana ku danna na wurin biljami wato kun kusu ta aziman lahadon girman ta yace na auhiya gwamnati na ko da ita da diyarta saboda ta haihu matar musa ta haihu da ita abin na gwamnati da diyarta abin na wa ibn hakim wa ibn ha da ɗanta ɗana gari ta wal da bawansa kuma da su da bawansu ya ce ku yi zaune nan in ni ana suna ni na cin hasken wuta la'alli a tikun min da kamar zanna wani wutan nan ko in zo muku da wani labari ana ta daga hanya wa kana kada a kada a saboda ya bace ga hanya bai san hanya ba kun san ko jiya sai da ya addu'a sannan ya gane hanya to yau kuma ya ga kamar ya sani bai fara yin addu'a ba sai ya bace ya ce to zan na wajen mai can ya gwada mini hanya zuwa wata in ban samu hanya ba in zo muku da garwashi wato to wani abin nan guntu wa shugula da wata bila mini na ta wuta da Allah kun na don ku yi maganin zahi wato a hasa wuta ku dan ji zahi zahi akwai maganin sanyi ku dan ji zahi zahi ai ta tasadda da ku ture abin nan zari saboda ku sanyi kun san akwai hadari lokacin da ya tauga ga duhun hadari ga duhun dare waddawo a badal min ta'i al-iftial min saliya min nari da kasar ya abin da Allah ya fata ya sala ko saliya to nan gada Musa kun ji wada an ga shi nan ya bar iyali na ya ce zai na wajen hasken mata to a ataha falamma المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فترك موسى زوجه موسى يا ماما وذهب إلى النار ياتي زوجه متى falan ma a taha lokacin da isa wajen wutar ga abin mamaki nudiya sai ji an kira suna ne min shaɗi ilwadi al'amani wajen gehen rahi ta wajen dama le musa wajen dama a nan musa filbukwatin mubarakatin musa a wuri ga hili wanda yake mai albarka ga annabi musa don duk wurin da ka samu alheri wurin da mai albarka na gari ka to nan na ya samu annabci to wani wuri ya kima musa alheri bisa ga wannan wuri saboda haka Allah ya ce mai wuri mai albarka ga annabi Musa li sama'i kalaman laifiya don wurin da ya ji magana Allah wa ita yi taurata a annabuwata. nan na Allah ya bashi annabci wa risalata fiya nan na Allah ya bashi manzanci to Musa na kawo wa wurin nan mai albarka min ta ga ice badalan min shadi bi adati a aljari wato bi sha amina min min shajarati wato ko da ya zo wurin sai ya ji an ce an ya musa sai ya ji an kiri shi nan wuri yana isowa sai ya ji an kiri shi wahiya shajaratu abin da ita wannan ice ice ne ta abin nan ina au alikun au ausaji wayannan sunayen itace na masu kaya wanda iccen da muke da shi ausaju wato iccen gawo shi ma iccen gawan ya samu albarka da an ka gara da musa kusa gare don shi na hasken wuta ya bayyana bisa gare shi to albarkar da ya samu kudi ba gawo duwa da bazara ta kama to sannan sai ka ga wani irin sanyi ka tono ga gusu ne sanyi sai ka ga sannan ya ka tono yana ta tsaya saboda tsananin kwanciyar hankali shi sanda duk kowa ka cike cikin matsala shi cikin sauki yake Allahu akbar saboda manya sun yi magana da Allah kusa gare shi idan idan abin nan manya sun ka zai to ka sai ka zama babba Allah ya gafarta maka sai ji an ce ai ya Musa inni ana Allah ya Musa ni mai magana da kai ana Allah ni ne Allah rabbul alamin ubangiji ta kai Musa kana magana da babba wanda babu babba ce ni na Allah wa bi daha cikin suratu daha nudi aka kira shi ya Musa inni ana rabbuka ni ni ne ubangijinka wafin namli cikin suratun namli nudi an ka kira shi an burika Allah shi yi albarka ga manfin nari wanda ke cikin hasken wuta Musa kenan wa man haula hada mala'ikun da ake yin hasken wuta limunasabati ma fi kulli surati abinda yasa aka ambace su haka har kashi uku don munasaba da kowace sura da abin da take ciki to Musa na rike da sandan nan tashi yana jin yana ta boyon ta cikin riga سي الله يجي وان القي عصاك وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جاء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين الله يتي موسى كي إيماني دني وأنا أريد أساك كما كجي ورد سلك سيتي تو falaka sai ya ɗauki sannan ya jefa tun da an ce ya jefa duk wanda ya kai mata tun dai an ce ya jefa to sai ya malam yana je hawa sai ya ga ta koma maciji tana ta gudu da sauri falan mara a hata ta zasar da ya ga tana motsi ta ta harraku tana motsa haka ana janun kamar maciji wahiyar haye ta sagira aljanu wato karamin maciji min surati a tana gudu da sauri kamar karamin maciji kun san karamin maciji ya haifar babban maciji gudu haɓa musa ya bai ko tsaya an kace sheka ba ko san ya saba ko shekarar jiya ya gudu ba ko ce sheka saboda ga kawai musa juya baya walla ya juya baya da gudun mudbiran yana mai bada baya hariban yana ta kashin gudu min daga sanda ta walam ya ake bai dawo ba ya kan gaskiya ta yata yake na sai wani hali yi. yana cikin gudu wani ya sai je an kira shi ya musa a kabil fuskanto inda ka bari dawo wala ta kafkaka ji tsoro innaka minal amini lalle kai kana cikin amintattu sai musa ya dawo tun da dai ya samu tabbas yana cikin aminta sai ya dawo to inda duk baka samu tabbas kana cikin aminta ba baka ga abin gudu ki kokari sheka ki kokari sheka tun da baka da tabbas cewa kana cikin aminta kakka tsaya kakka tsaya inda ka sa abin da ka cuta mana in ka ji an ce ana rikici ga hanyar ka kowa ga ko kowa ga kakkari biwa can ko kusa ga wanda ma ba kowa ga ba kowa ga kakkari bi can ka ce ba tsoro na ba ba tsoro na ba tanadi na <laughs> to usluk يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنك إنهم كانوا قوما فاسقين to an ba shi aya guda ta sanda kun ga ta maciji sai an ce ya dawo to da ya dawo kamar wanda yake cikin abin na suratul daha sai an ka ya shigar da hannu ne cikin bakinta sai shigar da hannu ne cikin bakinta sai ta dawo ta koma sanda to an gwada maka wannan kariya ya ce nahiya aka ce to ga wata aya ta wasu luka ya daka shigar da hannunka aliyu na dama mai ma'ana alkafi wato tahiyan hannunka ka shigar da jirgin ce bika a cikin abin na aljihunka ko a daukar kamisi shine aljihun riga wa aka rija ka sa hannun sai ka hisuwa ka ga abin da ya in ka sa ta farju hannun za ta yi khilafa ma kana alai za ta hito da sabani abin da ta kasance gare mina ma da ja ta amma za ta canza daga jan ta taho da wata kala kuma bai da za ta hito fara fes min gaira su yan farin ba na cuta ba ne ba barasa ba ne fa ala kala sai musa ya shigar da hannun cikin aljihu wa aka raja sai hidda hannun tudi tana haske kashewa Aisha kamar hasken rana to ga shi albasara tana kashe ido kace to wannan aya ce muka baka to in kana son hannun ta koma yadda take wadda mun ilaika jana haka to ka jawo hannun naka ka gama cikin hamurtanka sai ka sa cikin hamurtan sai ka mace to da ka mace hannun ka za ta fito ta koma hannu da ta an ka koya mai wannan iya ce to mun koya maka na rahabi don gudun tsoro fata yin ra'ayi wasu kone lahayi rahabi wa ƙuri'a fata fatahiya wato abin da na wabi don misali a rahobi yi alkhawar don gudun tsoro min ajil khawdi don kada ba ka tai da hannun nan wata rana shi koma hori baka sani baka ji so alhasilu min ida atilani wanda zai auku ya hannu ka koma hori ka aka ko wani ciwo to ba ciwo bane shi yasa mun ka koya maka don ka san ayoyin da kake tare da su kana dauke da manyan kaya to don ka san da su bi an tudkhila ha habi jebika sai ka sa hannun cikin aljihonka wata hudu ila halata al wato gehenka sai ta komo bisa ga halinta ta farko wa abbara anha bil abin bil jana ya ishara da abin na gehi gehi hamuta yace jana da ana wajen insani don hamutan mutum ga hamuta ga mutum kan jina da daya kama abin da yake yake ga ga tsuntsu fa zalika burhanani to waɗanga dalilai na guda biyu waɗanga dalilai na guda biyu mun ka baka burhana ne dalilai guda biyu mursalan mursala ne an aiko su da su min rabbika daga Allah ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da yan majalisa ta ka iske su innahum kanu qauman fasiki su sun zama mutane fasikai iske su da wa'azi qala rabbi qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harun huwa afsahu min يرزقني إني أخاف أن يكذبون موسى ce rabbi bai ce bai yi ba amma ya ce rabbi da ne ka tattabi na wannan ya Allah ni na kashe musu mutuwa mutanen gara ka ce ka aike ni wurin su suna bidata su kashe na ha kashe musu mutuwa huwa al-qibdi sabiq shine bakir da nan da bayani ne ya gabata ya ce to fa a kafa an ya katalu ni bihi ina jin tsoron su kashe ni da shi in te su ce na kashe musu dan uwani ni ma kashe ni abin da naka gudu kenan to amma tun da ka aika Allah zan tafi wa akhi haruna ya Allah kuma ka san baki na yana da gurya-gurya saboda wutan nan da ya ci jiya shekaran jiya makamanci ba gidan firawara to ya ce baki na bai halshi na bai hitar da magana da kyau saboda haka wa akhi haruna dan uwa na haruna ko a sau mini da sani shi ya yi na harshe mai fasaha abu yana ya yi na iya bayani ko a sirri iya. ka aika shi manzon Allah tare da niya iri da abu ya zama mai taimakawa ma'ina wa bi qira'atin bi fatih ya abin nan dali bila hamdi arada wato ka aika shi ya zama da mai taimakawa ya saddiqu kuli ya zama mai gaskanta ni ga wannan aiki wa jimlatu abin nan sifatu abin nan rida wa bi qira'atin bil jazm Jawabar du'a yusaddiqni inni akafu an ni ina jin tsoron ka su kaita ni a Allah ina jin tsoron in tai su ce kaya nake don haka gabani da ɗan'uwana uwana idan mun ta wata watakila za mu yi nasara qala sanashuddu Allah قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون هيا نقول موسى يأتي إنا ما da da ne ya riga ya bar sai Allah ya ce abu magana Allah ta a tsaya magana da mata ta nan shi yasa bai ma da su ba ya ta inda an ka yi. kala sai Allah ya ce mai sana shiddu adu da ka mu karfafa abin nan bayan ka ayi na kawika muna karfafa ka bi akhika da dan uwanka wa naj'alu lakum sultana kuma sanya muku iko ai galaba jayi ga ga fir'auna wala yasiluna ilaykum bisu'in ba su iya samuwa saduwa gare ku da wani abu mai cutarwa idan ba Musa ku tahibi ayatina da ayoyin antuma kai Musa da kai da Haruna wa man ittaba'akuma da wanda ya bi ku algalibuna lahum kuna za ku rinjaye fir'auna jama'a wannan kun ga sakon da aka ba Musa yanzu Musa ga sunan sun kimtsa da da za su iso Misira don su taho Misira su yi da sakon Allah ya Allah muna roƙonka da ismikal a'da wa riwanikal akbar wa bi ismikal akbar al-a'zam alladhi lam yadli alayhi ahadun min al-makhluqin ya Allah kai mana rahama Allah ka gafarta mana yadda muke ta karanta bayan Allah gana ka salihai yadda kake ba su nasara kuma ka kare su daga sharrin kowa da kowa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ba mu nasara ya Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu yadda muke haɗuwa wannan muri Allah ka hada mu aljanna haka haɗu cikin aljanna mutuna da rana gata 23 ga wata ya Allah ka hada mu aljanna amin ga mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته algaha ta malam ko wanda ya kashe kafiri yana kafara yana yin kafara ai an ce ai kafara na don shi na mutum raina mai daraja shi yasa aka ce ai kafara zai kafara na'am algafar ta malam mutumin da ya musulunta jiya aka ce shi kame baki ne shi idan azumi ya wuce wannan yini yana rama shi ko shi kenan a bai ranka ai da ya shigo daga sannan na musulunci zai fara dora mai doka to da abin da ya wuce kamun ya musulunta ba zai ranka su da ka ce zai ranka kenan da aka ce shi ranka sallolin da an kayo baya waɗanda bai yi ba saboda haka daga da na yan biyan musulunta nan da ya dora gobe dai ya musulunta jiya yau sai shi dauki azumi amma wanda ya wuce duk ibada ta wuce ai kun ji ko sallah ba a ci shi ranka asuba ba azzuru an ka ci shi da la'asar dan yana cikin lokacin lokacin azzuru bai wuce ba lokacin la'asar bai wuce ba tun da rana ba ta waɗe ba don haka tun da cikin lokacin sai musulunta sai ka ci shi ranka su to Allah ya gafarta mana amin Allah gafarta malam. ko ya halitta idan mutum yana karatun alkur'ani mai girma da zaune ko bisa kujera in ya gaji shi kwanta ko bisa gado ko kuma bisa ma shi kwanci yana karatu eh, ya halitta dama shi dai abinda ake so in mutum zai karanta alkur'ani zai kira a haka kawai abinda na farko akwai musabbai akwai wajibi na farko wajibi na shi alwallah in yi alwallah to musahabi na shi mai da gaba ne gabas sannan musahabi na shi zanna zaman natsuwa sannan musahabi na ya ga dinin ko ina ya dibi abin da ya kai kai zai yana karatu dibanan dibanan kamar da allaran wani zamani kai to ba haka nan da yi ba to abin da zai yi kenan to in ya gaji babu da yi don gaji a tare babu da yi shi kwanci ai ko sallah sallah ta nafila in mutum ya gaji ya halatta shi kwanci shi ya yi ta da kwanci ba ku ji qur'ani ba alladina abinna na inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati li ula albab su a ulil albab yace alladina yaquluna la qiyama wa qu'udu ala junubi suna inda ka dikira Allah tsayi zaune da kwanciyar jikinsu to sallah zikirin Allah ce karatun Qur'ani zikirin Allah sauran zikirori duka dan mutum yayi da tsayi in yadda gaji shi zaune in yadda gaji shi kwanci da kwanci shi ta yi saboda haka babu lahimtin shi barci ya karatu alkur'ani in ta kama in ta kama ya gaji ya gaji kun bai son ya bai yana son ya zama alladi ne laha allaha ala wayan wayanda ke jikira allah suna kwanci da biyu jikin su yana son ya gan cikin su ya halitta ya samu wuri ya kwanta sai ya ta karatu alkur'ani ne abinda zai wajibi shi alwallah shine kawai ake magana ta malam ko ya halitta mutum ya sha maganin ƙarin basira don ya samun basira ai babu maganin ƙarin basira sai dai ya sha tsahi don akwai masu tsahi da ka sha wai mai tsahi ya ƙara basira ai a abin nan basira ɗabi'a ce ɗabi'a kuma wadda Allah halicci mutum da ita ba mai iya canza ta amma dai kana iya addu'a Allah shi kawo maka mahita game da ita wannan kana yin addu'a da ta addu'a ko ina tana yi shiga abin na na kaddara da kaddara in sun kadu ana samun mafita saboda haka babu da yi mutum shi addu'a amma dai wani magani da ka gani ana sai suwa a kasuwa wai maganin basira duka shirme na sai dai addu'a ba ku ga ali bin abi ba a cikin hadithin ko da yake na gama da mai da yawa sun raunana shi amma wasu kuma sun sa hahashi wasu sun rawan na amma kuma na ga wasu sun sahaha saboda haka shi sa eh, abin da nake magana ce tun na ga wasu sun sahaha ali bin da dalib ya iske maza Allah ya ce ban da basira kuma duk abin da ka faɗi in na ɗauka kamin gobe na mace ka faɗa mai abin da zan yi Allah ya bani basira sai ya koya mai sallah raka a hudu ya faɗa mai rako inda bai karanta ranar alhamis da daddare daren jima'a ke hmm. aliyu ya ta yi sallah ya gama ya ce wallahi tonar da ni sallan duk abin da an ka karanta sai in ji aukutan cikin kai na hidi ai ali bai gushe ba sai da annabi ya yi mai suna sunan ilimi cikin sahaba annabi in dai ilimi na ban ce kira a qur'ani ba in dai ilimi na ali ya yi kowa ilimi cikin sahaba Allahu akbar to babu da hidiyar wannan sai dai addu'a ana kan samun addu'a amma a ce ma ga magani ka shanye dai kai kwanci wai kai basira sai dai tsahi kuma yi aikin banza na Allah ya gafarta mana amin Allah gafarta malam mutanen da ubansu ya rasu wasu kuma tana son ta yi aure sai 'ya'yan sun kace ba su yadda ta yi aure ba kuma tana son ta yi idan ta yi auren kuma sai su rika wa mijin nan walakanci sai Allah gafarta malam ko irin wannan ya halatta ga 'ya'ya a bai halitta su hana ta aure ba sai dai su ba ta shawara ta aure mutanen kwarai wanda ka kulawa da mutuncinsu saboda ita mace wani lokaci ba iri gudana ba kamar maza wato wata babu ruwanta da mutuncin ɗiyanta inda ya ta bukaci aure shi da a gabata tana iya barin su ma in ta ga wani barin su tana ma iya barin su su alakanta ta gidan mijinta ta ta manta to saboda haka shawara suka bata kuma cewar da suka yi aka yi suna wa mijin walakanci alama ce ta mijin mai walakanta tana walakanta sai kashi sa sun karama saboda haka abin da ya kamata ta auri mutunan kwarai wanda ka kulawa da mutuncinta ya kula da mutuncin biyanta amma ba su iya hana mata abu sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman wa'i fi a akan matsaloli daban-daban algafar ta malam algafar ta malam mutumin da yake cikin toilet sai ya ji ana kiran sallah ko ya samu ya karba ba zai karba ba sai ya bayyana da mutuwa sannan ya karba malamai suka ce dalilin mu wato wata rana annabi yana da tsari wani ya zo ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya rasulullah sai ya kyale shi sai da ya gama ya hito da wani ya yi tsarki ya yi alwallah sannan ya ce mai wa alaikum salam na ji sallama kaɗa lokacin nan ina cikin kaza da kaza sai malamai suka ce a shi ke ne ana makewayi in an ka ji irin wannan da kiran Allah daga waje to ba a karba shi yasa annabi ya karba amma da ya to sai ya bada uzuri saboda in Allah ya cira ka sama ka zama babba cikin mutane musamman ga addini to sai ka yi takatsantsan abinda wasu ka yi a kyale su kai in kai ba kyale sai ya zama matsala saboda haka annabi da ya hito sai ya ke ya ce wa alaikum salam abin da ya sa ba an samu ji dalili shi yana annabi ne mai bayani don zuciya ta da annabi kyale shi wani abu ya shiga Sha. ne ko ni ma haka an ka dauke ni in na yi sallama ba an ba. wato zama haka yake to sai annabi ya kira ya ci mai wa alaikum ka ji dalilin nisa ba an ba. to Allah ya taimake mu shi mana jagora muna roƙonka Allah kai salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana na sharri annaka antal lahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanur rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fataw يا عليم يا قادر يا باسل يا قادر يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كريم يا عظيم يا مجيد يا عسير يا جليل يا كريم يا رجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود ya maji ya ba'ishi ya shahid ya haku ya wakil ya ya ya ya wakil ya kawai ya mati ya wali ya hamid ya musi ya mubdi ya muhid ya mubid ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya ya samadu ya faradu, ya samadu ya faradu, ya samadu ya kadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya mu'akhiru ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya badin, ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwab ya muntakim ya abu ya rahu ya malik al malik bil jalal wal ikram ya mubsir ya jami'u ya ganiyu ya mubin ya ganiyu ya mubin ya gani yau ya mawani ya mawani ya maniyau ya mawani ya maniyau ya mawani ya maniyau ya mawani ya maniyau ya daru nuru ya hadi ya badiru ya baki ya warisu ya rashidu ya sabo. ya Allah muna roƙonka da sunayen gana ka wa'anda muka sani da wa'anda ba mu ba ya Allah ka gafarta mu ya Allah azumin ramadana yana ban kwana ya Allah ka tausaya mana ya wuce da zunubin Allah ka yi mana rama ya wuce da zunubin da wani rashin arziki na mu Allah ka sa ramadana ya wuce da shi da wata hitina da ke faruwa cikin arewa Allah ka sa ramadana ya wuce da ita da wata hitina a cikin Najeriya Allah ka sa ramadana ya wuce da ita Allah ka yi mana rahama Allah ka kusa mana da talauci Allah ka kusa mana da ciya Allah ka kusan mana da damuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayen ya Allah ka gafarta ma uwayen ya Allah ka gafarta ma uwayen ya Allah ka gafarta ma kakanninsu amin yannai da kannan uwayenmu Allah ka gafarta musu su duka Allah ka gafarta ma diyansu da iyalinsu da zuriyarsu gaba ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah mana roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi ismikal azami al akbar al mahzun al makanun alladhi lam yadli alayhi ahadun min al makhluqin ya Allah ka shirya mu ka shirya ɗiyan gada ka ba mu da wanda za ka ba mu ya Allah shirya mana ɗiyan mu ya Allah shirya mana ɗiyan mu ya Allah shirya mana ɗiyan mu ya Allah ka warkar da su mazan su da matansu ya Allah ka ala mana su ga hanya kama ce ya Allah ka rika mana su ka sa musu albarka ya Allah ka azita mu su ya Allah ka kare mu daga su ya Allah ka kare mu na su da mayan mayan malaman musulunci da su masu tsoronka da mayan shugabannin musulunci da su masu tsoronka da mayan-mayan mawadatan musulunci da su masu tsoronka da mayan-mayan baraden musulunci da su masu tsoronka ya Allah ka samu rayuwar su albarka ya Allah ka samu rayuwar su albarka ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka azita mu alherinsu ya Allah ka kare mu daga sharrinsu ya Allah ka azita mu alherinsu ya Allah ka kare mu daga sharrinsu ya Allah mu da su Allah ka sa aljanna firdausul a'la makoban ya Allah dukkan iyalan mu Allah ka shirya su kuma ada su ga hanya kama daidaiciya kuma ka warkar da su daga dukkan ciruta kuma ka kare su ka kiyaye su kuma ka gafarta musu zunubansu kuma gafarta ma uwayensu ka sa aljanna firdausul a'la makomin mu tare da su ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah yadda ka gwada mana karshen ramadana din ga Allah ka gwada mana karshen kowace wahala Allah ka gwada mana karshen wahalolin duniya da na lahira wahalolin duniya ga Allah ka gwada mana karshen su Allah ka gwada mana karshen bakin cikin duniya da na lahira Allah ka ƙarshen su Allah ka yi mana maganin duk wata damuwa da take cikin zukatan saboda taimaka maka Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana Allah ka kara mana lahiya Allah ka kara mana lahiya wani rashin lahiya da ka dama mu Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da iyali da uwaye ya Allah ka warkar da iya da zuriya ya Allah ka warkar da mu baki daya warkar da bayin ka musulmi yara da manya maza da mata kuma ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka tosaya yawa mana duk wani abu wanda ya mana tsanani Allah ka yi mana rahama Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya mana tsanani Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla ya Allah ka gusan mana da damuwa da bakin ciki ya Allah ka gusan mana da damuwa da bakin ciki ya Allah ka gusan mana da damuwa da bakin ciki ko wata damuwa da bakin ciki da a cikin zukatanmu ya Allah ka kurenye mana ya Allah ka busar da suwa ya Allah ka yi muna rama ka an samu na addu'a ya Allah ka busar da hijina da tashi hankali ya Allah ka busar da hijina da tashi hankali ya Allah ka busar da hijina da tashi hankali ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da shi kuma Allah ka sa mu cikin makota ya Allah kai mu na rahama ka an sa mu na addu'a ya Allah ka taimaka mana mu dangade kada mu kulla mu kowa shiri kuma kada mu niyya kullawa masu kulla mana da masu niyya kullawa Allah ka san su Allah shiga tsakanin mu da su ya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka tausaya mu kada mu bi kowa da baka manawa da baka yadiya kuma kada mai niyya ya hakan masu bin mu da baka manawa da baka yadiya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu da ya Allah ka kare mu da dare ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidaje ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare mu inda duk muka shiga Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana kai mana kyakkyawan karshe ya Allah ka tausaya mana duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana muna da bukatu da yawa daban-daban a wurinka kowa mu kasan san bukata ce Allah tausaya mana duk wata bukatu duk wasu bukatu namu da kasan masala na Allah ka biya mana su ba da dadewa wayanda ko ga sanin ka ba masala bane Allah kada ka jefar da su Allah ka maishe su maslaha Allah ka biya mana su innaka ala kulli shay'in qadir duk wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'a mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda sun ka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu cikin musulmi mun roƙe ka Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka shirya uwayensu Allah ka shirya diyarsu Allah ka shirya matayensu Allah ka shirya zuriyarsu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu ya Allah ka biya mu musulmi bukatun sana alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ya Allah ka kare musulmi daga duk abin da suke tsoro ya Allah dukan ma Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana mu ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukan ya Allah ka nutsar da mu ya Allah ka nutsar da mu ya Allah ka nutsar da mu ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah kai mana rahama ka haɗa kanmu ya Allah kai mana rama ka haɗa kanmu ya Allah kai mana rama ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malaman mu ka haɗa kan almajirai da malaman mu ya Allah ka haɗa kan sauran bayin ka musulmi inda duk muke Allah ka haɗa kan mu wuri guda Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mu. ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ya Allah ka kare mu mu daga minayacin duk wani ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle kwallen shi Allah ya mana Allah ka ba mu aljanna firdausi da Allah ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi da ya Allah ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi da kuma ka kare mu daga azabar wutarka Allah ka yi mana rahama ka ansa mana addu'o'in da mu da uwayen mu iyali da diya da zuriyar mu da dangi da malamai da masoyan mu roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka hada mu aljanna firdausi da ala duk damuwar da a cikin zukatan mu Allah ka yi mana magani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka kare ta Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya Allah ka kare Najeriya ka kare yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani irin haɗin kan da Najeriya take da shi da Allah ka dawo mana da shi kuma Allah ka yi mana kari arzikin mana da Allah ka dawo mana da shi kuma Allah ka yi mana kari duk wani cigaban mana da Allah ka dawo mana da shi kuma Allah ka yi mana kari Allah ka kare mu sauran kasashen musulmi Allah ka haɗa kansu Allah ka kare su Allah ka kiyaye su ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa kara mana lafiya da zaman lafiya a arewa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah kai wa arewa maganin matsalolinta ya Allah ka kare mu ka kare jamu ya Allah ka kare mu ka kare jamu ya Allah ka kare mu ka kare jamu ƙara mu wannan jiya ta mu lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka tausaya mana duk wata duk wani talauci Allah kai mana magani duk wata ce ya Allah kai mana maganin ta saboda girman ka Allah ka kare mana jiya mu daga gabacin ta zuwa yammacin ta Allah ka kare mana jiya mu daga yammacin ta zuwa gabacin ta Allah ka kare mana jiya mu daga daga arewacinta zuwa kudancinta Allah ka kare mana jihar daga kudancinta zuwa arewacinta dukkan jihohi makwatan wannan jiha Allah ka kare mu da mu da su baki daya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah kare mu ka kare hanyoyin ya Allah kare mu ka kare hanyoyin ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin kauyukan Allah ka kare kauyukan Allah ka kare mu ka kare kauyukan Allah ka kare mu ka kare biranen Allah ka kare mu ka kare biranen Allah ka kare mu ka kare biranenmu musamman wannan birni da muke ciki ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a ciki Allah ka gusar da kowace irin hitina Allah ka zaunar da wannan birni lahiya ka amincar da wannan birni daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga yammaci ne zuwa gabaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne daga arewaci ne zuwa kudanci ne ya Allah ka shirya muka shirya matasa ya Allah ka shirya muka shirya matasa Allah shirya da tijawa da tsohoni Allah ka shirya muka shirya maza ka shirya mata Allah ka shirya mata malamai Allah ka shirya almajirai Allah ka shirya masu kuɗi Allah ka shirya talakawa Allah ka shirya sarakuna da hakimai da dagatansu sauran jama'a mu duka Allah ka shirya mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu a cikin dare da yini duka Allah ka kare mu ya Allah kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu cikin gidajen mu Allah ka yi mana rahama Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah cikin gidajen mu mu Allah ka yi mana rahama Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya kowaye da ɗiya da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka sa su zama rahama kada ka bari su zama azaba Allah ka aza su ganye kama daidaiciya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya ɗiya Allah ka shirya ɗiya Allah ka shirya ɗiya Allah ka shirya mata Allah ka shirya uwaye Allah shirya ne da kannai Allah ka shirya zuriya Allah ka shirya zuriya saudiya Allah kai mana rahama ka ansa mana addu'o'i ya Allah ka kare mu ka kare masallatai yau ka shirya limamai ka shirya mamansu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka shirya malamai ka shirya almajirai ya Allah ka kare mu wuraren zaman mu ya Allah ka kare mu wuraren sana'a mu ya Allah kasuwannin mu Allah ka aminta da su Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin kasuwannin mu Allah ka aminta da kasuwannin mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu warare ayyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin tayoyin mu saboda rahamar ka Allah wa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula inda duk muka yi ta Allah kai mu rahama ya Allah ka kai mu lahiya abinda mun ka tabi da Allah ka bada nasara kuma Allah ka bada halaliya kuma Allah ka dawo da mu gidajen mu lahiya kuma ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin hanyoyin kansu ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane kare mu daga sharrin aljanu kare mu daga sharrin sauran halittunka ya Allah alherin da muka roke ka Allah ka ba mu shi wanda ba mu roke ka ba kakka hana mana sharorin da muka roke ka tsari Allah ka kare mu wanda ba mu roke ka tsari ba kakka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ya Allah ka gafarta mana wanda a tsakanin mu da bayin ka ya Allah ka daukan mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu gafarta gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ya Allah ka gafarta ma bayinka musulmi ya Allah ka gafarta ma bayinka musulmi baki su ya Allah wa'anda an kai da wa'anda za a yi masu rai da wa'anda sun ka mutu Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai mana muwafaka ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد